Bismillahirrahmanirrahim. Duhu sarƙaƙiya. Babi na uku. Ga shi Hansa'u na ba ta labarin yadda auratayya take, amma san ita bata san haka ba. Haka ya ja ta ya kai ta ɗaki ganin dare ya fara yi. Ya cire mata kayan jikinta ya tsindima wata duniyar. Babu inda baya lasa a jikinta. Ta mutu da tsananin soyayyarsa. Jikinta ya saki. Haka ya ƙyale ta ya rungume ta. yana sauke numfashi. Hannuwansa a kan ƙirjinta yana wasa ya ga bacci ya ɗauke ta. Miƙewa ya ƙara kallonta wani walƙiya ta fito daga idanuwansa. Ya sa mata nauyin bacci sosai baya so ya yi kuskuren da ya jiya. Ta tashi ba ta gan shi a kusa da ita ba. Ya rikiɗe ya yi ɓace ya nufa can bishiyar da yake zuwa da daddare. Shiryawa ya yi tsaf. ta zo ta bayansa ta rungume sa ta ce mu je madubi ka kalli kanka Ya girgiza mata kai ta ce, wai me yasa ba ka son kallon madubi? Ya shafa gefen fuskar ta ya murmushi ya duka daidai tun ta ya kisan ya ce, sai na dawo mai zan siyo miki. Ta ce, komi ma ka dawo da wuri kaji. Ina jin tsoro. Ya gida mata kai ya fita ta ajiyar zuciya ta faɗa kan gadonta. Tana jin nishaɗi tana yadda Abraham ya tafiyar da soyayyarsa. Take yi wata irin sha'awa take ji. ta rinza idanuwanta tana jin sabuwar ƙaunarsa a sassan jikinta. Cikin babban falon ya shiga bai ga kowa ba, sai sautin muryoyinsu yake ji a ɗakin mahaifinsa, yadda suke cece kuce a kan aurar masa da Narjisu ko Zabariya. Yana shiga suka yi shiru banda ƙanin mahaifinsa, wanda ya kasance mahaifin Narjisu ne ya ce, idan har ba za a aurar masa da jinsinsa ba to tabbas ya zama dole yarinyar nan ta matsa daga cikinmu. don muna ji muna gani ba za mu rinƙa ganin Abraham yana wulaƙanta 'yan uwansa a kanta ba. Abraham ya tsugunna gaban mahaifinsa ya ce, Barka da warhaka. Ɗaga masa kai da hannu ya shaidar ya amsa. Zai yi magana ya ce, Ka shirya wa auren ɗaya daga cikin 'yan uwanka ko duka biyan. Don muna jin ciwon auren wacce ba ka ba. Yana gama magana ya nuna masa alamar ya tafi. Abraham kamar an dasa shi, wato ya ce tana da ciki amma duk da haka an bullo da ya aure su ba zai taɓa auren su ba sai dai shi ma ya koma mutum su gudu shi da husnarsa haka ya fita cikin tashin hankali wajen abokinsa zai nufa don samun shawara Yasir ne jingina a doguwar kujera yana kallon TV amma gabaki ɗaya hankalinsa yana can wani waje ya rasa mai yasa tunanin Husuna ya yi yawa a zuciyarsa duk da rabansa da ita tun tana ƙanƙanuwa ya kasa mantawa da ita ya ɗauki remote ya sauya tasha. Muniba ce ta fito ta sha ado da wani les ja mai flowers. An yi mata ɗinkin fitar gown. Ta karɓe ta sakamakon ita ɗin da rariya ce. Allah ya hore mata hips. Har ta iso gabansa bai sani ba. Sai da ta taɓa shi ɗan firgita ya ɗora idanuwansa a kanta. Fuskar ta, ta koma masa husna. Sai kawai ya tsare ta da ido ko ƙiftawa baya yi. Muniba ta yi farar da ido ta ce, ya dai na yi maka kyau ne? Sai lokacin ya yi firgigiti ya ga fuskar Muniba ya ce kamanninki ne suka koma min na husna. Ras gabanta ya faɗi. Kishi ya turnuƙe ta. Ta ce husna kuma ta yaya za ka san kamannin husna yanzu? Ita da aka ce ta ɓata tun muna ƙanana. Ya girgiza kai ya gyara zama ya ce, in dai akan kamannin husna ne ba zan taɓa mancewa da su ba. ta kafe su da ido ta cije baki ta ce kwana uku na baka ka manta da husna ka manta da kamanninta ka shafe ta daga rayuwarka ba husna ba kowace mace ba zan bari ta raɓe ka ba ta ce a ranta a zahiri kuwa cewa te zan shiga sasin shi dadi ina so in je in gaishe su ya gyaɗa mata kai Allah Allah yake yi ta fita ya binciko wani hoton husnan da ke kayansa Tana fita ya rufe ƙofar sai ya haɗa jikinsa da ƙofar ya fashe da kuka. Wata irin guguwa yaji ji tana tashi da wata irin sarewa. Ya rufe idanuwansa rub yana buɗewa ya tozali da mutum a gabansa. Ya ja da baya cike da tsoro sai kawai ya ga hoton Husna a hannunsa. Eh, ya nuna masa hoton da yake shirin ɗaukowa sannan ya ɓace. Murza idanuwan sai ya ga babu kowa tsoro ya cika sa. Ya wuce bedroom ɗinsa a cikin kayansa ya shiga hargitsawa. Bai gani ba. Ya shiru waye wannan da ya gani da hoton Husna. Tambayar da ya yi wa kansa kenan bai san shi ba bai san daga inda yake ba to ko aljani ne. Tambayar da ya yi wa kansa kenan. Narjisu tsaye take hannuwanta a baya tana kallon sararin samaniya. A ƙaton filin da ke gaban mazauninsu, mahaifiyarta ce gefe da Hajiya babba. kishiyar mahaifiyar Abraham. Ta ce, Na ɗauki alwashin cikin kwana uku kacal zan ɓatar da Husna in haska mata duniyarta. Duniyar da ta dace da zamanta ba wannan duniyar ba. Mahaifiyarta daga bayanta ta ce, Na goyi bayanki, amma ta yaya za ki wannan aikin? Kin san zalunci da mulki irin na ɗan uwanki Abraham. Ta gyaɗa kai ta ce, Za ku gani. Dukansu suka jinjina kai. Muniba tafiya suke yi a mota Umman ta yi daraktin ɗin direba inda za su je. Tafiya suke yi ƙungurmin daji kamar za su bar garin. Muniba ta ce Umma amma wajen nan akwai nisa gaskiya. Umma ta harare ta ta ce i akwai nisa akwai biyan buƙata kuma ba. Da sairi, Umma ta katsa direba ta ce tsaya a nan Inusa bari mu shiga ciki. Ta kalli Sariya da Muniba duk sun yi gumi. Duk da sanyin AC da ke motar gashiyan yamma ta yi. Muniba ta fito tana bin wajen da kallo. Bishiyoyi ne ko ina ƙungurmin daji. Ta zaro ido ta ce, Umma ni dai tsoro nake ji. Umma ta fusge hannunta ta ce, mu je 'yar jakar uba. Ana neman mafita ke kina cewa kina jin tsoro. So kike yi yasir zuciyarsa ta ci gaba da makancewa akan wata husna can da ta daɗe da mutuwa. Anti Sadiya suna tafa ta ce, ni fa bana ji a jikina yarinyar nan ta mutu. Umma ta ce, kamar ya? Sadiya ta yi murmushi ta ce mu je wajen boka na kan tudu. Kin san ya iya tsafi idan tana da rai za mu je idan ta mutu ma haka. Umma ta jinjina kai mu ni ba ta zumbura baki ta ce ta mutu ma. In ma bata mutu ba to ya kashe ta. Tafa suke suna zuwa wani katon dutse Umma ta ce to fa kogan boka a nan yake. Don haka ku cire takalman ku ku taka a hankali mu haura. Muniba ta ce ta Kararar ta ummanta tai suka shiga takawa daga nesa inu Inusa ke sa ta cikin mota. Sun yi masa nisa, ya ce anya wannan matar wajen ‘yan uwansu muka zo, ba hatsa banci ta zo yi ba. Ina zargin wannan hajiya rabin. Boka na zaune a makekiyar tabarma wasu tukwane ne na ƙasa zagaye da shi. Duk ya ɗaura jajayen ƙyallaye. Ga wani kan ƙarangal a sanda ya soke. Kallo ɗaya ni ba ta yi masa ta ɗauke kanta daga gare shi. jikinta ya kama rawa. Ihu ya yana surƙulle da wani yare daga bisani ya ɗauko ƙatuwar ƙwarya. Jini ne a cikinta ya ajiye ya nuna masa gabansa. Suka zauna ya ce da ƙarfi. Muryar sana amsa amo cikin dajin. Leƙa cikin nan, ina ji wa tattaunawarku tun da kuka doso. Muniba ta kalli Umman ta tsorace ta leƙa. Umma da Sadiya cikin kwanciyar hankali suka leƙa. Husna suka gani sai dai kewaye da ita wani ungurmin daji ne da wuta ke ci. Zabara Umma ta ta ce boka kamar Husna ko? Muniba ta zaro ido ta ƙara leƙawa ta kanta kyakkyawar gaske. Kamanninta na yaronta ba su ɓace ba. Ya ce ina so in tabbatar muku da bata mutu ba ne tana can wata duniya ta daban. Ba wacce muke ciki ba. Muniba suka haɗa ido da Sadiya ta ce wace duniya kuma? Surƙulla ya ci gaba da yi bai ce komi bai jiyo ya ce, sai abin da ya kawo ku. Umma ta gyara zama ta ce yauwa boka dama akan mijin 'yar nan tawa ne da kuma yayan mijina. Boka ya sheƙe da dariya ya ce wannan ko? Ya haska musu Yasir zaune tare da abokinsa a daidai wannan lokacin suna tattaunawa. Muniba gumi ya karyo mata. A ranta ta ce wannan bokan shaiɗani ne, na san komi zai baki magani ki yi, wanda zai mantar da shi. Husna wacce ko gaban aka kawo ta ba zai taɓa ɗaga ido ya kalle ta ba. Amma idan kin yi yadda na ce. Umma ta gyara zama ta ce za ta yi boka. Gefen sai ya juya ya ɗauko wata kwalba a tufe da wani ƙyalle ya yi surƙulle ya miƙa mata. Wannan kwalbar ki sa ta a ƙasan gadonki. Na kulle Husna a ciki da zuciyarsa da duk wata mace. Ba zai sake miki maganar wata Husna ba. Wannan kuma buga a nan. Ya miƙa mata mulmulallen abu kamar dutse. Ta buga sai ga Yasir ya dafa kansa ya ce an gama. Ya juya kan Umma ya ce, Naki ni zan yi aikin za ki auri Alhaji ba Badamasi sai yadda kika yi da shi. Umma ta yi murmushi suka haɗa ido. Muniba ta ciro kuɗi a jakarta ta ba Umma suka ajiye wa Boka dubu ɗari ya karɓa suka fito. Muniba riƙe da magani cikin tsananin farin ciki take tafiya. Duk magungunan na hannun umman ta har da na wanka a can inda suka yi fakin suka tarar da Inusa. Yana ta bacci. Suka ƙwanƙwasa ya tashi da sauri ya buɗe masu. Umma ta kanne wa Muniba ido ta ce kai ki, ta tsare mu da surutu gashi har yamma ta yi. I wallahi cewar Muniba tana gimtsa dariya. Inusa na kallon su ta madubin mota ya girgiza kai kawai ya ja mota. Dafa kai Yasir ya hafis ya ce lafiya. Yasir ya girgiza kai ya ce lafiya na ne na ji kamar ana sara min guduma. Hafis ya murmushi ya ɗau ɗin gilas na ruwa ya sha ya ce kai dai damuwar Husna kake yi. Wanda ka gama faɗa min yanzu. Kai kana ganin Husna za ta dawo? Yasir na riƙe da kansa da ke ƙara masa ciwo ya ce za ta dawo mana ina ji a jikina. Kawai ina jin tsoron wani al'amari da nake gani kuma nake ji. Hafiz ya gyara zama cike da damuwa da nuna kulawa ya ce wani al'amari kuma. Yasir ya girgiza kai harshensa ya yi masa nauyi ya ɗau makullin mota ya ce mu je gida in sauke ka. Kaga kaina na ƙara min ciwo sosai. Hafiz ya miƙa masa hannu. Ba ni makullin in tuƙa motar mana ko dai mu je asibiti ne. Yasir ya girgiza kai kawai ya ce a'a mu je zan kwanta a gida. Muniba ce ta kira wayar Yasir, ya kalli wayar ya ce, Muniba ke kira na muje Suka tako a tare suka ƙarasa inda ya fakin. Ana ta kiraye-kirayen sallar magariba. Husna zaune kan dadduma ta idar da sallar magariba ta ji ana ƙwanƙwasa shashinta. Ta kalli Abraham da ke kwance dafa da kansa, ya eh, shiru ta rasa gane kansa. Tun shigowarsa da ya ganta a zanar jisu gashi ya fita ya dawo ya ce za su bar nan. Inda suke ta ce lafiya kuwa? ya girgiza kai ya miƙa mata hannu alamar ta zo ta taso ta cire hijab tana sanye da 'yan riga doguwa iya gwiwarta bayan ta cire zanin da ta ɗaura ta yi sallah Idanuwan sa suka ƙanƙance yana kallon kyawun sura da Allah ya yi wa Husna matarsa ya fi ganin kyawunta a matsayinta na bil'adama a kan jinsinsu ta ƙarasa ta haye gadon ya janyo ta ya haɗe ta da ƙirjinsa ya limshe ido yana so ya san mai Narjisu take ƙullawa amma sam Husna ta nuna masa ba komi. Ya ajiyar zuciya ya ce, yare ko ba ka jin daɗin jikinka ne? Ya girgiza mata kai yana kallon wani sashi na ɗakin. Zuhurali ya gani a jikin bango tana hawaye. na tsara mata ido, Husna ganin yana kallon sashi ɗaya ta jiya ba ta ga kowa ba. Daga inda Zuhurali take ta ce mama na kiranka ka zo. Bakinsa na motsi ya ce lafiya. Sai kawai ta ɓace. ya miƙe ya da ya zauna Husna tsorata ta ce lafiya komai yasa sai in ga bakinka na motsi ba na sanin mai kake faɗa. Ya girgiza kai ya shafa gefen kumatunta ba komai ina zuwa. Ya ɗau rigarsa ya zira ta bi shi da kallo tana girgiza kai. Ta duro daga gadon ta gyaggyara. Ta ɗau zumbulelen hijabinta ta sa ta fito falonta. Tana so ta yi kallo a TV gashi dare ya so mai. Ta soma jin tsoro gashi ya fita. A sashen mahaifiyarsa ya tarar da yayyen mahaifinsa da gwaggwakan da tsohuwa sai mamansa da ke kuka. Yana ganin haka hankalinsa ya tashi ya ce, Lafiya mama kike kuka? Ta girgiza masa kai ta ce, Kai ka sa ni cikin wannan halin. Ina jiyo ka daga inda kake da matarka kana faɗin za ku gudu ka koma duniyar mutane. Ya ajiyar zuciya a duk taurin kai na Abraham yana son iyayensa, musamman mahaifiyarsa. Ya ce, Yanzu mai kike so? Baban Narjisu ya karɓa zancen. Ka amince da auren 'yan uwanka ga su guda biyu cikinsu ko kuma dukkansu. Wani kallo ya yi wa Zabariya ta ɗauke kai Narjisu ko dama ji take yi kamar ya shaƙe ta. Ya ce shi kenan na ji zan yi shawara zuwa gobe. Narjisu ina son ganin ki. Murmushi Narjisu ta yi ta miƙe mahaifinta da ke tsaye da manyan idanuwansa ya washe haƙoransa. Zaƙo-zaƙo masu tsayi da ja. Ta bi bayansa. Tafiya yake yana sauri tana bin sa har suka isa bayan gari. Yana zuwa ya rikide ya koma sa ya zama ƙato mai zafi kamar damisa a gabanta. Ya ɗaga hannuwansa sama ya ihu iska ta shiga kaɗawa. Narjisu tsoro ya kama ta ya watsa mata wani abu a fuskarta. Tsananin azaba ya ruɗa ta ya ce mai kike shirin aikata a Husna? Ya ɗaga murya. Kallonsa take cikin ranta ta ce ko me za ka yi ba zan faɗa maka ba. har sai na nuna mata duniyar da tafi wannan. Ya sa hannunsa ya cafko ta ya shaƙe ta ya ɗaga da sama ya ƙololuwa da ita. Wata ƙugiya ta ja ta sama tana kakari. Ta ɗaga hannuwanta ta watsa duk yadda take so ta yi tsafinta ta kasa. Haka take kakari cikin wahala. Daga inda yake azabtar da Narjisu ya ji ihun Husna. Da sauri ya saki Narjisu ta yi sama sannan ta faɗo ƙasan dutse a wahale. gashinta buzur ya mamaye jikinta. Ta dawo a wahale, idanuwanta a waje tana nan ta ɓace a wajen. Ba ta tsaya ko ina ba sai gaban Hajiya babba tana huci da kakari ta ce, sai na rama abin da Abraham ya yi min. Hajiya babba ta riƙo ta tana hura mata wani abu daga bakinta. A hankali take sauke numfashi. Husna kuwa ganin Abraham ta a gabanta. ba ta ga shigowarsa ba, tana nuna masa yadda ruwa ya mamaye ta. Ruwa, ruwa ne na ji yana so ya tafi da ni. Ka ga ban gansa ba, ya waiwaiga bai ga kowa ba. fa tabbas zai ɗau mataki akan mai tsoratar masa da Husna. Ya ɗauke ta suka shiga ɗaki ta ce yaushe za mu yi tafiya Tambayar da ta yi masa kenan mamaki ya kashe sa, wato bata mance ba. Ta kafe sa da ido ya ce zan sa rana. Ta gyaɗa masa kai ta kwanta a jikinsa bacci ya ɗauke ta. Muniba na sanye da kayan bacci da safe yana falo ta fito da flag sai kamshi ke tashi a falo na pepe soup da ta masa da snacks wanda ya ji kayan haɗi da miyar hanta. pepe soup ɗin kaza ta yi ya yi jajir da maganin da boka ya bata. Sannan ta yi wanka da wanda ya ce ganin yana satar kallonta ne. Ta ɗaga masa gira ya ido yana jin wani abu na fuskarsa. Take ji wata soyayya da tsantsar sha'awarta. Ganin haka ya sa ta narke ta soma shagwaba Ni dai ya Yasir kana kallo na na yi kyau ne, kuma ba kallo na kake ba tunanin Husna kake. Ya kawo fuska a ransa ya ce Husna kuma waye Husna? Tambayar da ya yi wa kansa kenan. Ya sa hannunsa akan kansa ya dafe. Sai saurin ƙarasowa ta riƙe sa ta tsara masa ido. Cikin wani irin salo ya tallabo ta ya rungume ta yana ƙoƙarin zama rigar baccin da ke jikinta. Yana lasar wuyanta. Tana banƙarewa a jikinsa. Ya kai bakinsa ƙirjinta, nan ba ta nemi susucewa. Cak ya ɗauke ta ya yi ɗaki da ita. Bai dire ta ina ba sai kan gado. Abraham har ya kai ƙofa zai fita ya dawo. Ganin Husna duk ta ɗokanti ya tafi. Sai a dawo lafiya take yi masa, jikinsa bai basa ba. sai dai duk inda yake a cikin daji zai ji ko menene. Ya kuma tun ta ya fice yana fita ta buga tsallata ta lanta ta fito. Tana ƙoƙarin tafiya sashen su Narjisu ta haɗu da ita. Far'a Narjisu ke yi ta ce dama wajen ki za ni. In jin mijinki ya fita ko? Narjisu ta yi mata wani kallo cike da mugunta da tsananin ƙiyayya. Husna bata san komi ba, bata gane ba cikin farin ciki ta ce ya fita tuntuni. Na ji ƙarar motarsa. Cija baki Narjis ta ta ce to mu je ku amma idan muka fita za ki rufe idanuwanki har sai na ce ki buɗe. Husna ta gyaɗa mata kai tsananin farin ciki ta riƙe hannuwanta suna zuwa gate ɗin gidan Narjisu ta nuna su da yatsa. Kawai ta hura iska take ta warware ɗaurin da Abraham ya yi gidan suka fita. Husna ta ji wata iska mai tsananin daɗi na kaɗa ta. Wani irin ƙara sauti mai nishaɗi na shigar ta. Idan ta a rufe take ji kamar suna yawo a iska. Narjisu kuwa ta baza gashinta ta yi mata rumfa da shi. Tana so ta fara haska a husna duniyar da ta fi tasu daɗi. Yau kaɗai suna da raha ta ji su duk a ƙasa. Narjisu ta ce buɗe idonki husna. Husna ta buɗe wani haske ne ya kara da idonta. Ta yi sauri ta rufe ta ce wai Narjis kin ga haske? Murmushi narjisu ta yi hafis na ƙofar mall ɗin da suka dare yake kallon Husna ko kifta ido baya yi. ya ce fa a hassan khaliqi yana takowa yana kusanto Ya yi saurin ciro wayarsa daga nesa zai ɗauke ta kafin ya ƙarasa limshi idanuwansa Narjisu sai murmushi take ganin yadda Husna ke baza ido kamar ta warke a makanta. Takowa Hafiz sake yi a hankali yana karewa Husna kallo ko yarta idanuwansa baya yi. Mamakin da ya kashe sa yadda ya ga tana magana ita kadai. Sam Hafiz baya ganin Narjisu da ke tare da ita. Husna kuwa a cikin tsananin farin ciki ta riƙo Narjisu tana faɗin kin san meye Narjisu? Narjisu ta girgiza kai tana murmushin mugunta. Tabbas daga ganin yanayin Husna ya tabbatar mata ta fara kwaɗaituwa da duniyar mutane. A hankali za ta nuna mata duniyar da ta dace da ita. Ta ce mai kike so ki ce? Husna na ga farin ciki a tattare da ke. Husna ce ɗan tsalle. Hafiz kuwa ya saita wayarsa yana ta mata bidiyo. Daga ganin alamu wannan ba'auya ce kuma tamkar tana da taɓin hankali. Ina kuke manyan mata, wannan maganar taku ce. Ina matan da suka amsa sunansu mata suke kuma buƙatar shiga jerin manyan mata domin birge mazajensu. Saboda na gaji da jin ƙorafe-ƙorafen da maza suke kawo min akan matayensu, kullum sukan ce Hajiya Mira a kullum kina tallata wa matanmu magungunan mallaka da sirrukan aure kala-kala. To don Allah a wannan karan muna so ki kawo wa matayenmu wannan sirrin naku na shuwa Arab da kuka saba siye zuciyarmu da shi, wato ƙamshi. Shi yasa a wannan karan na zo muku da turarurruka iri daban-daban masu sanyin ƙamshi da sanyaya zuciya gami da ƙarin soyayya. Amma fa ba wai turare ba ne kawai. duk da haka sai da muka sa waɗannan sirrukan na mallaka iri daban-daban wanda da zarar namiji ya shaƙi wannan ƙamshin to ya zauna masa a zuciyarsa da kuma ƙwaƙwalwarsa kenan ko da a ce namiji baya tare da ke wannan ƙamshin yana nan a zuciyarsa yana kuma taya shi kewarki da son kasancewa da ke a ko da yaushe muna da turare na turara kaya na turara jiki na ɗaki na wanki turaren wanka muna da turaren banɗaki turaren labule da kuma turaren gado. Akwai wani turare da ake sa shi a cikin sif, sif ɗinki da kuma na mai gida, wanda a koda yaushe kika ɗauko kayanki da nufin sawa, sai dai ki ji suna tashin ƙamshi, musamman a lokacin damina da in kai wanki ka ɗauko kaya ka ji suna wani wari Akwai turaren da za ki dinga sakawa a cikin sif. Ke akwai turarruka iri daban-daban wanda suke da sanyin ƙamshi da ƙarin soyayya. Don Allah mata mu dinga ta'ammali da turare. saboda babu abin da yake saurin jan hankalin ɗa namiji zuwa gurin ya mace kamar ƙamshi yana da matuƙar tasiri sosai. Turarurruka ne masu matuƙar kama jiki wanda in kai amfani da su sai ka daɗe kana jin ƙamshinsa. Sannan muna da turarurruka na amare da kuma na masu jego. Sannan muna iya aika magungunan magungunanmu ko'ina a faɗin duniya. A kowace ƙasa kake muna iya kai maka maganinmu. Amma ina da ejenti. a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗe ko kuma sari domin akwai masu ƙarya da kayan kamfanina na na Mirabi Herbs. Nambar mu ta kamfanin Mirabi ita ce 070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 Ga mutanen garin Fatisku za su iya tuntuɓar wannan nambar sifili bakwai sifili shida uku uku uku uku uku shida sifili. Ga mutanen Saudiya za su tuntuɓi wannan nambar sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nambar sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara. huɗu tara, tara tara.